محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا ألميس درين شاشدة لوات الرجب إجراء إلى الأريهود ثلاثين دتقص والليلة كده درين شاؤكو لوات أبريل أبريل نيسان dubu da goma بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله وتم مؤتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما الأول الإراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر تا ابن مالك ينتوى وتم مؤتلا ككرا ككرا أمتين مؤتل Mm, ka sanya masa suna a matsayin mutal min al’asma’i asmai mm? wa min al’asma’i ka kira ka sanya suna daga cikin sunaye sanya musu suna mutallan mutal mm? malin nan bi mana allazi ai sunan da kal mustafa kamar a ce mustafa ke mustafa irin su mushtaba irin su murtaba irin su al'asa irin su arraha duka da yawa nan wal murtaki da irin su suna murtaki irin su abin nan ƙabi to ka sanya sunaye waɗanda suke irin su mustapha da murtaki ka kira su mutallan kira su mutal hmm? nan da yake wal murtaki makarima cikon magana ne kal mustafa kamar mustafa zaɓiɓɓe wal murtaki da kuma mai hawa hawan ma wata kyawawan ɗabi'u wali fal'awwalin irabu fihi ƙuddira jami'uhu shi na farkon al-mustafa kenan shi ne fal'awwalin al'irabu fihi ƙuddira jami'uhu irabi a cikinsu shine za a kaddara dukkan nau'ukan irabi guda ukun nan za a kaddara su ne a ce al-mustafa a ce marfu'un wa alamatu rafihi al-fatatu al-muqaddaratu ala al-alif mana min zuhuri hatta azur kamar ka ce haza mustafa kenan kamar ka ce ra'aytu al-mustafa sai al-mustafa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fatatu al-muqaddaratu ala al-alif التي مررت بالمصطفى في المصطفى مجرور وعلامة جره الكثرة المقدرة على الألف حينما ناف الأول الإعراب فيه قدر جميعه أي أنا قدر دكا فدكا أوكا إعرابي حالة الرفع دا من حالة النفس دا حالة الجر وهذه تقدر وضعي أتكين الأول حين المصطفى سينا الأول إن وهو الذي قد قصرا شيني ولا أكما مسا قصر أكا تكايتاشي أكا مألف أم فهمت؟ سبب هكا ونن المصطفى لنا سأل الاسم المقصور الاسم المقصور شيني وندا سونان دا كرشين سأكوي ألف العصا سنداء <coughs> سنداء لنا الاسم المقصور الرحى <coughs> jigo ko dutsen da turkin da ake abin nan eh, jigon da abin nan ake nika da shi da jaki ko dabba take nika da shi ake take kai kawo ta zazzajawa shi ko dutsen yana nika wani kiran su arraha irin su abin nan al-mustafa din irin su al-murtaba duka wannan maksurai ne duk wani sunan da ƙarshen sa alif ne ana kiransa ne al'ismul maksuru shine ne manan wahwallabe ƙarƙotira shi wannan da aka taƙaita shi aka yi ƙasirinsa mana aka mai da alif shi na ƙarshe wasani manƙusun wasani manƙusun shi ko na biyun almurtaɗi kenan shi kuwa ana kiransa manqus kamar yadda al-mustafa ka kiransa maqsur al-ism al-maqsur shi kuwa biyun ana kiransa al-ism manqus Waɗi. to shi athani din nan shine al-murtaqi wanda muka ce masa manqus wa na nazbuhu zahar shi na nasabarsa tana fita zaka ce ra'aytul murtaqiya Waɗi. رأيت القاضية رأيت النافية تكاد تبين أما ورفعه ينوى كذا أيضا يجر أي كذا أي كما يرفع بالنية كذلك يجر بالنية حين كذا أيضا يجر أما ألوكة يكي رفؤة لذاتي ذاتي مرفوع بمنيني بضمة مقدرة على الياء ذاتي هذا قو أبنا جاء القاضي بفائلي القاضي والمنى نعم. فائلي والفائل مرفوع وعلامة رفعه المنيني الضمة المقدرة على الياء الثقل وادي haka nan ka ce maratu bilqadi ba za ka ce bilqadi ba wannan ma dai kaga za ka yi nau'i za ka yi niyyar menene eh kasra din za ka yi masa za ka yi niyya ne akan min akan ya wadi mhm. shine ma'ana wasani manqus wasani manqusum wa nasbuhu wa ورفعه yunwa kaza aidan yujar ai kaza أيضا يجر بالنية كما يرفع بالنية تا جيد تا إما قيل يتي شرع في ذكر إيراد المؤتل من الأسماء والأفعال مصنف ابن مالك يا فارا يا فارا جمد أنبت لإراب المؤتل من الأسماء مؤتل دقتكين سوناي والأفعال دقوا مؤتل دقتكين أيك فذكر يا أنبتا أن ما كان أبنده كسنشي مثل المصطفى كتنكتير مصطفى والمرتقي المرتقي يسمى معتلا أنا كرنسا إلا انتشي ما يأيبي واتكرشان سأكوي حرفي ما يروني ألف كوو كويا فأكرنسا حرفا ما سروني وأشار بالمصطفى ya yi ishara da lafazin mustafa da ya ambata ya yi ishara zuwa ga ina ila ma fi akhirihi alifun lazimatun zuwa ga sunan da ƙarshensa akwai alif da ke lazimtarsa har abada kuma wannan alif ɗin ha fathatu gabanin alif ɗin akwai ne akwai fathah gabanin alif akwai fathah daga ce al-mustafa فاتح نم باتنا قبان ألف إن با كاقا يفاتي أبن نم فامو كتكو أو تيقو باب ومتيكي با فلولا كاقا فاتح نم ينا مفتوني سينيتي إراما في آخره ألف لازمة قبلها قبل الألف فتحة أقول فتحة أم فإن شاء الله نوري شاء mislu asa kamar lafazin asa asa ƙarshen sa alif ne alif ɗin nan kuma yana lazimtar wannan lafazi ba ba a riwar shi ba da zaka kashe wannan alif asa wadi sannan kuma gabanin alif ɗin nan akwai ne akwai fatha don sa kace a sa haka nan raha wadi wa shara bil murtaqi sannan kuma ya yi ishara da lafazin al yana ishara zuwa ga ina ila ma fi akhirihi ya un zuwa ga sunan da ƙarshen sa akwai ya shi ko yaɗin nan maksurun ma qablaha abinda ke gaban yaɗin an masa kasara murtaqi ta kafin shi ne ke gaban ya an masa kasara نحو القاضي الداعي وادي المرتقي المرتجي ثم أشار إلى ما في آخره ألف مفتوح ألف كو مفتوح ما قبلها دغنان كما سي إشارة إلى ما في آخره ألف زواجا أبندا alif yake ƙarshensa hmm? ko abinda yake cikin ƙarshensa alif wato alif yake cikin ƙarshensa kuma maftuhun ma ha, kuma abinda aka yi wa harafin da ke gabansa fataha cewa yuqaddaru fihi jami'u harakatil iraq ana kaddara dukkan wasulan li'irabi a kansa kaddarawa kawai ake yi ba ya za a fi da su a fili ba wayannan harfan irabin su ne wanne ne arrafu wa nasbu wal jarru an nasbu arrafu wa nasbu wal jarru haka nan kuma wa annahu yusamma al maqsura kuma cewa irin wannan suna ana kiransa ne ana kiransa al maqsur saboda haka fal maqsuru kenan abin da ake kira maksuru kuwa shine al muurabu tunan da ake masa li'irabi ba wai mamniyi ba allazi fi akhirih alifun lazimatun wanda a ƙarshen sa akwai alif dawwamimmi lazimimmi wannan shine ne shine al-maqsur al-ismul maqsur al-maqsur huwa al muurabu mu'rabu allazi fi akhirih alifun lazimatun لو قال لك قائل ما هو المقصور أو بين لنا المقصور فتقول المقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة بمعنى دائمة واضح تو أنا da muka ce a wurin tarihin maktu ba mun سوف al'ismu ba? to fatara ko da aka ce al'ismu din nan to kaga an tsare fi'ili ba zai shiga ba kenan sai dai ismi hmm? shine fasiru da bil ismi min al fi'l ay bi zikri al ismi uhtiriza min al fi'l da an batun cewa al ismu din nan to an kare kada fi'ili ya shigo na yarda yarda kaga fi'ili ne ba zai shigo ba ba nan muke nufi yarda ba za ka kira shi maqsud ba لأنه ليس باسم وإنما huwa fi'lun wadi da aka ce al-ismul wato suna ne wanda ake masa lirabi to da aka ce al-mu'rabu din kaga nan ma menene utiriza ko min min domin al'ismul mamni wannan ba mu kiransa maksus wadi yawwa nawu idza idza din nan al'ismul ismi ne lafazin idza ismu ne amma nan ismi ne amma mamni ne saboda haka wannan ba mu kiransa maksus to da yace allazi fi akhirih alifun cewa fi akhirih alifun a ƙarshen sa akwai alif ambaton alif din nan shine ma'ana bil alif hmm shi kuma utiriza bi zikri al alif min al manqul domin da wau ne koya shine za kira shi manqul ko to sun da alif ne to kaga zama mai maqsur nawo al qadi kwatan kwatan lafazin qadi misali kama sai ya kamar da zai zo nan gaba da aka ce alifun sai aka ce lazimatun to me fa'idar lazima da aka ce lazima nan wa bi lazimatin ai uturiza bi zikrin lazima min al-musanna fi halatin ras domin kada al-musanna a halin rufu'a ya shigo kamar ka ce kitabani haza ni kitabani ko kitabani ai akwai alif ana wannan ba lazim ba ne don za ka ce ra'aitu ko a kitabai ne, za ka canja shi saboda ga wannan alif ba lazim ba ne. amma da aka ce alifun lazimatun to don kar wannan alifun ismai ismaini fi halatin rafi ya shigo cikin wannan ta'ari kun gani ta wa bi lazimatin min al-musanna ay وترز باللازمة من المثنى في آلة الرفع ناو الزيداني فإن ألفه لا تلزمه شي زيداني إن ألف إنسا بقى لازم ترسهل كل ميسا استطلب وان في الجر والنصب سبب أن ألف إن رأى شي كوما يا أهال جراكو أهال نصب راكتي رأيت الزيدين مررت بالزيدين واضح أول na ra'atin zaidaini ko maranta da zaidaini misali kuma da muka ce ta ibnu ya ce. wa ashara bi ƙaunihi. sannan ya yi ishara da fadin sa da yace wattani manqutun yayi ishara zuwa ga me ila al-murtaqi hmm? yana ishara ne zuwa ga lafazin al-murtaqi din nan to fal manqus wa ne al-manqus فالمنقوص شي منقوص هو شي الاسم المؤرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة ياء لازمة قبلها كسرة منقوسي شيني سونا ما يكربل لإرادي ولا أرشان فأكويا ياكم دو منيا gabaninta kuma akwai kasara na'u misali al-murtaqi hmm? to mu dawo mu ɗauki muhimman lafuza daga cikin tarihi fahturiza ko fahturiza bilismi an yi itirazi ko an kare da ambaton alismu din nan amince cewa fili ba zai shiga ba na wuyar ni ko kaga yarmi ba za ka ce masa ba za ka ce masa manqus ba saboda ba ismi bane wa bil murad da aka ce murad kuma nan ma don aka tangance al mabni wanda yake ginin ne lahu allazi hmm? allazi ismi ne sannan kuma ya ya ita ce karshen sa amma kuma menene ba za mu kira shi manqus ba domin Mammi ne shi ba mu'rabi ba ne wadi wa bi qawlina qablaha kasratun da muka ce kuma ya'un lazimatun qablaha kasratun nan kuma me yasa ne hikimar mu kawo mu ce qablaha kasratun nan kuma domin mu kange ko mu katangance allati qablaha sukun wanda ya inda ya wuce gabanta sukuni ne ba kasra ba nawo zabiyun hmm? ramyun wannan ba ka cewa zabiyun manqus don ƙarshen saya ne me yasa duk da yake ismi ne hmm? amma ƙarshensa eh, gabaninsa ba menene ba ba kasara ba ne sukuni ne saboda haka wannan zai karɓi lirabi kamar sauran lafiyayyun sunaye za ka ce haza zabiyun wa ra'aitu zabiyan wa mararsu bi zabiyin haza ramyun wa ra'aitu ramyan ko wa akhadtu bi ramyin misali ko ko wa nahaitu an ramyin misali an ramyin saura ka su wa'innan za a musu lirabi kamar sauran lafiyayyun sunaye domin ne domin gabanin su sukuni ne ba kasara ba ne wadi فهذا مؤتل جار مجرى الصحيح وانا duk da yake mu'talli ne amma ba manqusi ba saboda shi yana gudana ne magudanar sahihi a cikin irabi duka harakat din za su bayyana abin nan rafa za ta bayyana a kansa fataha za ta bayyana a kansa hakanan kasara za ta bayyana a kansa ya ko muke bamba za ta bayyana a kansa sannan nasaba za ta bayyana a kansa eh, abin nan fata za ta bayyana a kansa ba za ta bayyana a kansa shi ne manan jarin majara a sahihi Tiras ihi aiki hala tiras ihi da dhamma wato zai gudana magudanar sahihi a halin rufu'ansa ta yadda za a masa rufu'a ɗin da ma bayyananniya wazi wa nasbihi haka nan a lokacin nasabansa zai gudana magudanar lafiyayyen suna saboda za a masa nasaba bil fathati da bayyananniyar fata wa jarrihi haka nan lokacin jarransu zai gudana magudanar lafiyayyen suna domin za a masa jarran ne da kasarati da bayyananniyar kasra to

الاسم المغرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة هنا مجالا منقوص منه سوى لك زبين با منقوص بني ليس زبين با منقوص بني duk da yake gashi ƙarshensa ya duk da yake mutalli ne muka ce ba manƙus ne domin in ne akwai akwai harakoki da ba za su bayyana a kansa ba sai dai a ƙaddara su amma shi su zabi insurabin duka harkokin za su bayyana to me bambanta shi da mankos abin da ya bambanta shi da mankos saboda mankos shi harafin da ke gabansa zai zama to maksur yana da wata ƙasa shi ko wannan harafin da ke gabansa ne yake da shi yin harafin da ke gaban yaɗin nan ba ce baɗin nan kuma ɗaurariya ce rabiyun harafin da ke gaban ya a nan rabiyun ɗin nan Min ce min din nan kuma ɗaurariya ce amma manqus wannan harafi ba a zamanto a ɗaurari sai dai zamanto ne maktu alqadi ji din nan shine harafin da ke gaban ya kuma kaga maktu ne almurtaqi qas din nan shine harafin da ke gaban ya kuma kaga maktu ne almurtaji jim din nan shine harafin da ke gaban ya kaga shi kuma maktu ne saboda haka wannan ya cancanta kira shi ne ne manqus duka an gane maganar to idan aka fahimci bayanin da muka yi yanzu malam ce wa hukumu hadha al-manqus hukuncin wannan manqus annahu ya fihi an nasbu, nasba tana bayyana a kansa wasali sama na bayyana a kansa ana masa rabi da bayyanannen wasali wasalin sama fata bayananniyar fata na ra'aitul qadiya ha ra'aitul murtaqiya ra'aitul murtajiya ra'aitul ramiya wadi wa qala Allah Allah yace cikin alqur'ani ya qaumana ajibu da'i Allah ba ce da'i Allah da'iya ومن أجيب فيل وفائل fa'ilun da به maf'ulun والمفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على الياء واضح لماذا لأنه منقوص والمنقوص يظهر عليه الفتحة واضح طيب. ويقدر فيه الرفع والجر أما في منقوص أنا أقدر مثلا إيه؟ ana gaddara masa rafa'a da jarra da fi ƙari ma alaliya saboda nauyinsu ba za su da nauyi a ke sun bayi akan harshe su bayyana a ya hmm? ka ce haza abin nan da'iyun lahi akwai wahala ko da'iyun lahi marasu bi da'iyun lahi akwai nauyi misali ناو جاء القاضي كذا كتي جاء القاضي أكوي نوي ومرات بالقاضي إن كتي مرات بالقاضي أكوي نوي إن كي ويا إنا وزلي كفا فعلامة الرفع كينان إذا أكتي مك جاء القاضي أكتي كي لإرادي سيكتي جاء قيل ها أه؟ جافل القاضي فاعل والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل أي منع من ظهورها الثقل على لسان المتكلم ذاك مررت مرات فيل وفاعل بالقاضي باء حرف الجر القاضي مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل أي الثقل على لسان المتكلم وهذه تاء حين يتبع علامة الرفع ضمة مقدرة على الياء أو أن الرفع نجاء القاضي كنا وعلامة الجر كان علامة الجر أولم بالقاضي كثرة مقدرة على الياء أفهمت؟ ثم أكل هرم فيتي وعلم مما ذكر إن أن فهمت كو أنسني دقى بنا دعك أنبت أن الاسم سوى سنا لا يكون في آخره واو qablaha dhammatun anna al-isma cewa suna la yakunu fi ba a ƙarshen wawun ba zai zamanto a ƙarshen ta ba kuma ya zamanto gaban wawun din a akwai bamma ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba na'am in ka na marniyon amma in sunan ginanne ne ba murabi ba wannan wata matsala ce da ba in ka na marniyan wuji da zalika fihi idan sunan mamni ne ana iya samun wannan hmm? suna da zaman to ƙarshensa akwai wau, kuma gabannin wannan wau ɗin akwai damma kamar huwa huwa mamni ne suna ne mai ƙarshen huwa wau menene gaban huwa na haraka bamma Yau. amma in ban da manni ba ka samun wannan a dai sauran sunaye wanda suke ya yi ba murabai ka fahimta walam yujad zalika mora murab ba a samun wannan cikin al mora. a ce suna ne ƙarshen sawau sannan kuma harafin da ke gabanta ya zama yana da gwamma ba a samun wannan sai dai har yanzu fil asma'i sitta a cikin abin da ake kira da asma'u sitta kuna tunan da asma'u sitta na ma fi al-asma'u sitta ma fi halatin rafi halin rufu'a kawai na wuja abuhu abuhu ja abuhu don ka ra'aitu a ba ka ganin ka babu maganan sunan ya zamanto ƙarshen sabau sannan kuma harafin da ke gabansa ya zamanto yana da ma hmm, shi ne ce kamar akuhu ja akuhu ja abuhu hmm, ja hanuhu misali ko hamuhu hmm, alasma su tare ku sani وجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين لا معلوما نهو نكوفا wanda su nan kamar reshe ne na maluman basra su ne asali don su ne suka fi shahara aka samo nawo daga gare su ilmin nawo ya bazu daga gare su sai da aka shekara ɗari kafin a samu makaranta ta ta garin kuba wanda za ta iya ja in ja da asalin ƙa'idojin da maluman basara suka kawo hmm? to saboda haka na basaran su ne asali don nan ne siwoyi yake nan ne eh, abin nan kalilun abin nan eh, farahidi yake wadi su al na sun ci a ko wurare biyu ma a ko wurare biyu da yake halatta suna murab ya zamanto ƙarshen sawau kuma harafin da yake biye da shi ya zama yana da zamma ina wuraren ya ko mutanen kofa suka ce ado ma wurin na farko shi ne masu miya biyu min alfi'u sunan da aka kira mutum da shi ta ana kiran mutum ana kiran mutum da suna da da ismi da lafazin ismi ko ku kamar ka ce ya da'u ka sa wa ɗanka sunansa ya da'u ko ya guzu tsara hmm? ka ba da ma'azar sai malin ya tsu za ka masa liraji ba wanda ma sai ya da'u fa'ilun wa alamatu kaza kaza ka gani yawwa ko ya guzu ka ga ya da'u karshen sabau ne sannan harafin da yake gabansa mai ban maji haka ya zuru digire na biyu kuma ma kana ajami na zamanto ba larabci ba ne asalinsa ya zamanto menene ba hakkin larabci ba ne wani harshe ne daban nawo samandu an fahimta wannan eh, farisanci misali wani larabe zai sanya wa sunan ɗansa samandu to ba wanda ma za a je haka ƙarshen sabau ne sannan kuma harafin da ke gabansa yana da ma ko kamandu kaga wannan ba larabci ba ne dama ba wata matsala to ina ga basarawa dai sun fita fi'anin su kawai sun ga abu rikici ne ba su ma ba su damu da su yawa lokaci yi to shi kenan ba laifi sai mu tsaya nan ta alhamdulillah ana tiya hmm